والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa wannan masallaci mai albarka masallacin a abubakar da ke a nan unguwar gwiwar lagos a jihar sokoto inda muke karatun tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yini kuma ta ramadan yau alhamis hudu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da dubu da arba'in bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina jiya mun shiga suratul anbiya'i kuma mun karanta aya tara cikin ta yau za mu tashi aya ta goma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أنزلنا Allah Ta تبارك وتعالى cika da gaya ma mushrikan Makka irin ni'imomin da ya yi musu dama sun nemi a kawo aya Allah ya gaya musu abin da ya ba zai kawo musu aya ba domin sunna ce ta Allah duk mutanen da suka nemi a kawo musu aya an kawo musu aya idan ba su imani ba za a halakar da su Allah ce laqad anzalna ilaykum kitaban ya ku mutanen Makka hakika mun saukar muku da wani littafi shine alqur'ani fihi zikrukum ai fihi sharafukum wato akwai ɗaukaka ku da ku. in ba da ƙur'ani ba babu wanda zai san mutanen makka ko da aka aika musulunci musulunci yazo zo mutanen makka mutanen madina mutanen wa'annan garuruwan talakawa ne an altattu ne ba kowa bane a cikin al'umma duk lokacin da daula ta yi ƙarfi ta yi ƙarfi za ta dinga kama ƙanana ƙanana tana yaki da su a wancan lokacin kuka yi aiko annabi sallallahu akwai daular farisawa akwai daular rumawa su ne manya-manyan dauloli na wancan lokacin suna ta yaki suna kama garuruwa amma babu wanda ya kula da makka da madina saboda ba su da wani tattalin arziki ba su da komai yau in ka diba america da take da karfi kasashen da take yaki duka kasashen da adaman fetur ne kasashen da ba su da man fetur ba su da komai ko kulawa da su ba ta yi a lokacin da aka yaki libya ɗan ɗan gaddafi a ya tsere ya je nijar sai america ta ce nijar ta ba da ta ba da shi cikin tattaunawa da suka yi a bbc ministan harkokin kasashen waje na nijar yake cewa wannan tattaunawa da muka yi na america don mu aika wannan kasan gaddafi muna nan muna so kuma su bude embassy a garinmu ko embassy america ba ta da rai kasashen da suke ganin komi ba za a samu ba amma kasashen suke ganin akwai wani abu to su zuwa tana yaka to haka kasashen makka suke makka da madina kafin a aiko annabi sallallahu su ne mafi talauci su ne mafi rashin tsari farisawa da rumawa sun kai karshe na ci gaba sun kai karshe na habara da civilization amma makka da madina ko shugaba na gaba ɗaya babu sai da shugaban kurashawa shugaban aus shugaban khazraj babu shugaba na gaba ɗaya saboda ko ci gaban samu shugaba ba su yi ba amma sai allah ya fi ƙur'ani da Allah ya fi ƙur'ani, ya aiki ƙur'ani da nufin cewa a ƙarshen zamani bayan shekarar shekaru sun tafi mutane. maka za su samu zikir za su samu ambato ji yanzu gida ake da Abubakar kusan kowane gida na musulmi akwai Abubakar akwai Umar akwai Usman akwai Ali duk daraja da albarka ta ƙur'ani ne da Abu jihar ya yadda ya bi annabi da Abu lahabi ya yadda ya bi annabi da su ma suna da wannan ambaton kowa yana son bayan ya su shekara da shekaru a ringa ambato ne girma ne da ɗaukaka sai wanda ya bi Allah wanda ya fi ƙur'ani za a dinga ambato ne yanzu ku ba shehu dan fodiyo a lokaci ne akwai manyan masu kuɗi akwai manyan masu kaza akwai manyan masu kaza wasan an mance da su sun wuce haka yau a duniya akwai manyan 'yan siyasa akwai manyan masu kuɗi akwai manyan bayan shekara ɗari biyu ku tabbato, za ka ji ana ambatun sunan wasu malamai wa'annan manyan manyan masu kuɗin gaba ɗaya mantawa ake da su haka tarihi ya gada in ba ƙur'ani ka bin mantawa kai da kai ko an tuna da kai za a yi tunawa da kai da abin da ba yi kirki ba yanzu ji in ka zan na kwarai duk na kwarai ya zo bayan ka shi na kwarai yana tunawa da na gaba na kwarai ɗan uwa ne rashin ƙur'ani kai ne sai ce musaddiqan lima bayyana ya min alkitabi ni kaina na zo in gaskata waɗanda suka yi gani da littafi Qur'ani yana gaskata a da injila haka mutanen kirki yau innan sai ka ji malami na wa'azi yana sahabbai Allah ya yarda da su malamai Allah ya yarda da su Imamu Malik Allah ya mai rahama wane wata mutanen kirki waɗanda ke zuwa bayan su ba su mantawa da su su ke sa a tuna su su ke sa a ja su amma mutanen banza لنا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم wallazina ja'u min ba'dihim duk wanda suka zo bayan sahabbai bayan mutane kirki addu'a suke musu an ce ibn taymiya mutum da wanda suka zamanin da ibn taymiya masu kuɗi da masu karauta da mamluk da waye yau duk babu wanda ya san sunan su an ce ibn hajar ya ce ibn hazam ya ce imam al-bukhari mutum wanda masu kuɗi lokacin imam al-bukhari wanda sai da ya ci ciyawa saboda saboda yunwa saboda bai da abin da zai ci wanda suka aje kifi danye ne su ci shi haka nan saboda ba su da abin da za su sarrafa shi amma ya ce bukari ina masu kuɗin lokacin bukari ina sarakuna ina yan siyasar lokacin imam bukari gaba ɗaya an mance sun tafi in sun mutu sun mutu haka rayuwa take mutanen kirki su ne in sun mutu ana ambaton su amma mutanen da ba na kirki ba saboda mai akwai mutanen kirki ko wani lokaci amma mutanen banza in wasu mutanen banza suka zo babu ruwansu da waɗancan yanzu ka tafi tafiya yi akwai abubakar yau cikin mutane ana girmamawa akwai masallaci masallacin abubakar akwai makaranta makarantar abubakar akwai mutum da aka samu abubakar wani ya samu alai abubakar wani shi ba ne ya samu abubakar komai akwai abubakar akwai umar akwai usman akwai ali saboda akwai mutanen kirki da suka zo bayan waɗancan mutanen kirki akwai mutanen banza da suka zo bayan waɗancan akwai abu jahali akwai abu lahabi akwai su suna na akwai mutanen banza yau da suka zo masu yakin musulunci amma babu mai sa sunan suna abu jahali babu mai gina wata santa a ce ga america tana yakin musulunci abu jihar shi ma yakin musulunci za ka america ta gina wata santa ta samu ta abu jihar idan ruwanta da wani abu jihar babu ruwanta na ta kahirci take daban babu ruwanta da abu jihar haka duk wani abu da ka kai duk wani abu da ka kai ba Allah kake bi ba in kuɗi ne ka tara in ni ka tara in ka wuce wani ɗan siyasa ya zo bayan ka wani mai kuɗi ya zo bayan ka babu ruwa ne da kai baka kai ya ambace ka ba shi kai ne yake wa na kirki ɗai in na kirki suka zo baya sai su tuna su sai su ambace shi doshi Allah ya ce laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum hakika mun saukar muku da littafi akwai ambaton ku ciki duk wanda yake Qur'ani bayan shekara 200 sai ya ambaci sunan shi sai an yi mai, kamar da gaya muku innan malamai muna jin sunan su muna kirma masu ana cewa Allah ya musu rahama ake nuna, shin wai ba za ku hankalta kula da haka ba kamata ya mu hankalta mu yanzu in su wayancan mushrikan maka sun kasa hankalta sai mu kama Qur'ani mu kama addini sai a ambace mu har ko da yaushe ya kasance an ba an bato na kwarai gare mu sai Allah ce wa kan qasamna wa kan qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin فلما أحسوا بأسنا فاركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين bayan Allah ya ambaci mutanen kirki da cewa wannan littafi wanda suka rike shi za su samu ambato azzalumai ba sai cewa kam fakam na min da yawa cikin alƙaryu da muka karya su kanat mata, wannan alƙarya ta kasance mai zalunta kanta wa an sha'ana ba'daha qauman akarina bayan ita sai muka tayar da wasu mutane na daban mutumin banza in yayi rayuwa ya gama wai san banza ya taso na daban ne ba ruwa ne da wancan baya girmama shi baya jin shi baya mai wani abu na daban ake tayarwa ba ba masu alaƙa da waɗansu muka masu sun masu ambaton su ba kaga kowane mu ya kokari ya zan na kwarai na kirki ya yi kokari ya taimaka ma addinin musulunci in kuɗi gare in ƙarfi gare in dubara gare domin mutanen kirki in sun zo daga baya su yabe shi idan ya yi fitsara idan ya yi duniyanci ne ya gama idan wasu ɗan duniya suka zo bayan shi ba ruwansu da shi ba su yaban shi Allah ta wa kan ƙasar namin ƙaryace da yawa daga cikin alƙaryu da muka karya su kana zalimatan wannan alƙaryun sun kasance a zalumai wa an sha'na ba'daha bayan sun wuce muka tayar da wasu kauman wasu mutane akari na daban falamma hasu ba'sana wayannan azzaluman da muka karya lokacin da suka ji azabanmu lokacin da suka hango azabanmu suka hango tsananinmu suka hango ba'sana qalu idahum minha yarkudu sai ga suna gudu da kafafunsu in azaba Allah ta zo sai mutane su dinga gudu sai mala'iku suke musu latar kudu kada ku yi gudu warji'u ila ma utriftum fihi ku koma zuwa ga abubuwan da aka jiyar da ku daɗi a kai mafi yawa Allah yana ambaton wa'inda aka jiyar wa daɗi a cikin Qur'ani da cewa ba su ne mutanen kirki ba bismillah وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما Allah ta baka tala ce wa zalni wal mukaddibina banni da masu karyatawa su ake karyatawa sai Allah ce ulin na'amati masu ni'ima ta zahiri ni'ima da kasara shine ni'ima ta batini da zahiri da Allah ya maka yalwa ya maka godiya Allah ta tsaya da ni'ima amma in kuɗi ɗaya gare ka ya ci halal za ki haram ta ce kana da na'ama Allah ya ce kuli na'amati to da yake da yawa sai Allah ya mutu masu ni'ima su ne ya halaka suwa da yawa ta ce kala mutuwa kuwa kala mutuwa kuwa wa'anda muka ji daɗi muka ba kuɗi cikin su mafi yawa suke kayyata annabawa don sai Allah tabaraka wa ta'ala ne ya ce muna mala'iku ta su ce ma azzalumai an karya su suna gudu ta ce latar ku kada kai ku yi gudu warji'u ila ma utriftum ku koma zuwa ga jin daɗin da aka ba ku zuwa ga dukiyar da aka ba ku zuwa ga yalwar da aka ba ku wa masakinukum da gidajen ku da kuke kuri da su duk garin duk unguwar ku gidanku ya ga ka yafi na kowa kyau duk garin ku gidanka ya fi na kowa kyau duk kasar ku haka ma'abuta ni'ima ke alfahari ko gidan zai gina wa, ko motar zai saye abinda a cikin kai ne tashi tafi ta kowa sai Allah ya ce ku koma zuwa ga abinda aka yalwata muku da gidajenku la'allakum tusaluna ko da za a tambaye ku wato duk wani abubuwa za a tambaye ku su na alkiyama qalu ya wailana inna kunna zalimin baka in kana da gida da kowa ne gida kyau a unguwarku bayan an yi maka tambayar ni'imomin da aka mata yi maka tambayar gidan nan da ya fi na kowa kana da ni'imar gidan gidanka ya fi na kowa cewa unguwar ku mi kai kana da ni'imar motar ka ta fi ta kowa cewa unguwar ku mi kai kana da ni'imar gidanka ya fi kowa cewa a garin ku mi kai duk waɗannan abubuwan la'allakum tusalu da bisu an tambaye ku su ni'ima ne domin Allah ya ce kuma innakum yawma idin la tusalunna anin na'im duk dole sai an tambaye ku wace ku wace irin ni'ima da cikin wannan ni'ima annabi da karanta wannan ayar kuma inna kuma da tusalun na na'im kuma la tusalun na yawma idin anin na'im kuma inna kuma la tusalun na anin na'im kuma la tusalun na yawma idin anin na'im annabi ma ta ce da nama kawai sai ce wannan ita ce ni'imar da Allah ya za a tafi ka tuna waccan matar ba ta da magi ba ta da kori ba ta da irin miyar da kake ci yanzu Waccan naman ba irin gashin yanzu ba ne babu amma Allah ce sai annabi da ya ga mata da nama sai ya yi hawa sai ce innakum latusumma latusalunna yawma idin anin na'im sannan wannan ranar za a tambaye ku ni'ima to su ma wa'annan yurju ila ma utrifu fihi wa masakinukum la'allakum tusalun qalu ya waylana inna kunna zalimin da suka azaba Allah sai suka ce kai can mu lalle mun kasance abzalumai Allah ke fama zalat tilka da awahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin wannan shi abinda suka yi ta faɗi har sai da muka maishe su abin girbewa abin ajewa kamar ka je ka girbe hatsi ka bar su a ƙasa shine hasidan abin girbewa khamidin ai abinda ake bari nan bayan an girbe ya kasance ba ba komai ka hamudin nari idan fafi'at kamar kamar tuka ta wuta idan an kashe wuta hafi da ake bari ne na haka Allah ya ce haka mun ka bar su وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون الله يشير بلغة يا ممتان مكة مشركي داما هنا سورة منشي مكية جي مكة عكس وفده جدوك انت عبين نسيك دو سورة مكة عبين نسيك سبقت لك الله شتاك بوتا بغيابا كمثالي لوين نسيك بيا الله رغفر قواتها لكدسو Allah cin wanda ce wani wa ma kalakar sama'a wal arda wa ma bainahuma la'ibai ai ba mu halarci sama da ƙasa da abin da tsakanin su domin wasa ba ai ko halittar sama da ƙasa kawai ya ishe ku ji tsoron Allah ai ko halittar sama da ƙasa kawai ya ishe ku san cewa wanda ya halitta su ya cici ta bauta mai Allah ce wa ma kalakar sama'a wal arda ba mu halarci sama da ƙasa ba wa ma bainahuma da abin da tsakanin su la'ibina mala yace abidina min gari ƙasa ne ba don wasa ba ba da wani muhimmin ka halicce su ba bal khalaqanahuma malla bal bari dai kalaknahu ma Allah yake mu halicce su na ala kudratina domin su yi nuni akan ikon ma kan kudurar mu na ibada ibadana domin su amfani bayan mu sama ta sauko da ruwa kasa ta rike mutane su amfana su sha kasa ta fito da tsero sama ta yi tsaron ruwa sai ya fito ya yi albarka shine su kasance masu amfani ga bayan mu wannan tsai ya ishi tauhidin rububiyya sanin akwai Allah wanda tauhidin rububiyya shi ke nuna tauhidin uluhiyya sai Allah ya ce walau law aradna an da lahwan da mun ga dama mu biki lahawar abin wasa malace ma yulhi bihi abinda ke tahiyar da hankalin mutum abinda ke sa mutum wasa ya tahiyar da hankali minal zaujati wa awwal awwalan ko na mata ko da lattakannahu min ladunna da da wajen mu za mu doka ne da Allah da rike mata ko da ba a nan mutanen kasa za a cewa ga wanda amma ta Allah ba ga wanda dan Allah da can sama Allah zai wa kai ne mata da da don Allah bai bukata a ce Uzairu dane ne Allah bai bukata a ce Annabi ta dane ne Allah bai bukata a ce mala'iku dane iya ne ne da zai dauki iya da ya dauke su duk inda yake can sama zai halitta iya wanda suka cincince shi Allah ya ce sau a an nafi da lahawar da mun so mu rike abin wasa na ɗako mata na tafi samun min ladunna da mun rike shi da inda muke in kunna fa'ili da in muna aikata haka amma ba haka muka aikata ba bal wannan magana ba magana kwarai ce. cewa Allah yana da ɗa Allah yana da mata bal na tsifu bil haqqi ala al muna jefa muna jefa ƙarya da gaskiya gaskiya mu jefa ƙarya fa yadmagu sai gaskiyar tawa ƙarya kata-kata ta yi mata daga-daga ta lalata da shi ne fahimtar maguru fa'iza huwa zahir sai ga karyar ta ƙare sai ga karyar da shi ake cewa karyar mutum ta ƙare shi ne fa'iza huwa zahir sai karyar ta ƙare malar ta ai zahir ta tafi wata karyar ta tafi in gaskiya ta zo wala kumul wailu mimma tasifun kuma azaba ta tabbata gare ku mutanen makka da ke cewa Allah yana da ƴaƴa mata da ku masu cewa Allah yana da ɗa ɗan shi shine annabi Isa da ku masu cewa Allah yana da ɗa ɗan shi shine Udayru duk wannan azaba ta tabbata gare ku da abin da kuke faɗi shi Allah mene walahu man fis samawati walahu man fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-layla wan-nahara la Allah ya ce ah, wala human fi samawati wal ai Allah shi adda wanda a sama da kasa ba ku ku zaban mai yaya ba inda yana son yaya shi zai zama da kai ne abinda a sama da kasa duk nashi ne wa man inda hu la yastakbiruna an ne. mala'iku da inda Allah da kuke cewa su ne yaya mata na Allah su ba su girman kai wajen ibada tai wala tafsiru ba su gajiyawa yusabbihuna al-laila wan nahara suna tasbihi dare da rana la yafturuna ba su kasawa ba su gajiya ba su kotawa haka mala'iku suke su ne man inda human wala human fis samawati wal ardi Allah shike da wanda a sama da wanda a ƙasa, duk wanda a cikin sama da ƙasa na Allah ne wa man inda wa'inda inda Allah sune mala'iku la yastakbiruna an ibadatihi ba su yin girman kai wajen bauta ma Allah wa la yastahsiruna kuma ba su gaskasawa ba su kosawa yusabbihunahu yusabbihuna al-laila wan hara suna tasbihi dare da rana la yaftukuna ba su kosawa haka Allah ya yabon mala'iku cikin Qur'ani cikin suratul baqara Allah na ce wa qalu takhadha Allah walada wa qalu takhadha ar-rahman waladan سبحانه بل عباد مكرمون وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون irin wannan ayar da ke tabbatar da duk abin da an sama da ƙasa ga Allah ne kuma shi suke wa bauta a cikin suratul nisa ya laita innama Allahu ilahun wahid subhanahu wa yakunu lahu walad Inna Allahu ilahun wahid subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wal ard haka Allah ya yabi mala'iku cewa su bauta mai kawai suke yi الله ينتشو عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ ce la ya asuna Allah ma amarahum malaiku ba su ma Allah da duk abin da ya umarce su la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun duk abin da Allah ya umarce su suka aikatawa haka Allah yana yabon suratul infitar yace inna alaikum lahafizina kiraman wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun wata su malaku ba su saba ma Allah duk abin da Allah ya umarce su shi suka yi tasbihi suka yi annabi sai ya ce aqaki sama'u wa huffalaha anta aq ma fiha mawdu'u arba'ati asabi illa wa fiha malakun yusabbih annabi ya ce sama ta doka sama ta yi kugi ta wahala kuma ya cancanta ta yi kugi babu inda ake aza farce hudu a sama face mala'ika yana wurin yana tasbihi jibril ma'mur mala'iki dubu ke shiga kullun su kota ma Allah su fita ba su koma dawowa har ranar alkiyama wasu dubu su shiga wasu dubu su shiga za ka ɗan adam ko da yi ka zuwa yanzu kullum dubu ka shiga kullum dubu ka shiga Allah ɗaya sai kan miliyan nawa ko biliyan nawa suka shiga don haka ɗan adam ko bai bauta ma Allah ba shi a ciki akwai waɗanda ke bauta ma Allah waɗanda ba su gajiya Wala iku kamar yadda muke numfashi haka suke tasbihi kamar da numfashi ko kana bacci ka ɗaukar hutun numfashi duniya da kan gaji mutum bai cewa na gaji ba yin huta da numfashin nan ya tsaya ba yiwuwa ka tsaya haka mala'iku ba tsaya da subhanallahi tasbihi suke tawa Allah Allah yana da masu bauta mai wayanda sun yi ninkin ba ninkin ɗan adama haka mu mun bauta mu Allah kan mu muka yi wa ah, Allah ta farko Allah yana yabon mala'iku ya yabe su da haka sai Allah ya ce amittakhadhu alihatan amittakhadhu alihatan min al-ardi hum yunshirun لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه عنها قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون الله أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون shi sun ɗauki wasu abin bauta ne a bayan ƙasa bayan an gaya musu Allah ga yadda ya ce, ga mala'ikun da gare ba su yi mai saurin kai wajen bauta Allah shi ya yi musu kaza amma duk da haka sun ɗauki wasu abin bauta bayan ƙasa hum yun shiruna suna tsammanin suke tayarwa 'yan an mutu suna tsammanin akwai mai iya tayarwa 'yan an mutu ba Allah ba lauka na fi ma alihatun illallahu na la fasadata ai da akwai wasu abin bauta kuma bayan Allah a ƙasa da sama da sama da ƙasa duk sun lalace duk lokacin aka samu shugaba guda biyu to gari lalacewa ya kai ko kamfe ake na siyasa mutum biyu na son shugabanci daya ba ku ga yadda hankali ka tashi ba ko ya hirgice bancin cikinsu lokacin ɗaya ne kawai shugaba da akwai wani abin bauta tare da Allah to da sama da ƙasa sun lalace idan akwai shugaba biyu ga wuri kowa tattalin yake ya ce na shi za a yi wani ya ce yau rana za a yi wani ya ce lunshi za a yi ba su ganin mutane sun wahala wani ya ce ruwa za a yi wani ya ce ba a ruwa yau haka za a bar shi akwai waɗanda suna ga hanya zaka kowa wannan ya zo da nashi umuni wannan ya zo da nashi umuni don shi ko a gari ba a shugaba biyu shugaba ɗaya akai don shi alamu sai ce man a wa amrukum jami'an jami'ar rajulin wahidin yuridu an yafuka asakum faqtuluhu idan akwai khilafa ta musulunci annabi ya ce duk wanda ya zo al'amarin ku yana ƙasar mutum ɗaya mutum ɗaya shi ne shugabanku al'amarinku na ƙasa rai yana sun ya raba ku to ku kashe shi misali ɗaya khilafa aka yi ba demokuraɗiyya aka yi ba shugaba akwai na gaba ɗaya kalifan musulmai kamar lokacin sai na abubakar sai na umar da lokacin khalifofin da suka biyo baya wani ya zo yana son ya yaƙe shi ya samu wannan mulkin ta nabe ku kashe shi saboda zai kama mutane tashin hankali ne duk lokacin da ɗiban mutane zai yace gana shi wannan ya ɗiba yace gana shi sai a dinga kashe kashe a dinga tashin samun tashin hankali Allah ya ce wannan Allah yace ah, la subhanallahi rabbil arshi amma yasifun alki ya tabbatar ma Allah ubangijin al'arshi ga abinda suke sifanta shi da shi na cewa yana da abokin tarayya la yusalu amma ya ai shi Allah ba a tambaya ce duk abin da yi. wa hum yusalun su yan adam su ake tambaya su mala'iku su ake tambaya su aljannu su ake tambaya su bayin Allah su ake tambaya kowa sai Allah ya tambaye sa kai kaza amma shi Allah ba wanda ke tambaya ta me yi wannan shine addinin mu wai ba addinin mu ɗaya ba yau muna ganin su a TV ya an yi wani abu sai ce God why me hawa sun fara cikin musulmi daga mutum ya rubuta a Facebook mutum ya rubuta a Twitter mutum ya rubuta a Instagram God why me why now wai na tambaya Allah me yasa ni wani na yaro shekaran jiya Wani na yaro ya sa ni kadai Allah haka suke tambaya mu kuma musulmi Allah ya koya mana la yusalu amma yafalu ba a tambaya Allah duk abin da yayi duk abin da Allah ya yi daidai ne duk abin da ya ma domin kai azu mun karanta shi adda abin da sama da ƙasa za ba a cewa Allah ba a cewa God why me ba a cewa ka wannan kuskure ne magana ce ta mushrikai kuma muna ji suna yi yau amma abin da kai shine musulmi su dinga kwaikwayo domin me domin sun nisanci makaranta sun nisanci Qur'ani sun nisanci karantarwa sai kasance koyarwa waɗancan da suke gani a social media a TV ta suke ɗoka. to a ƙa'ida ta musulunci la yusalu amma ya yafalu ba a tambaya Allah duk abin da yi wa hum yusalun su bayan Allah su ake tambaya su wayannan da suka hada tare da Allah wajen bauta su Allah zai tambaye annabi Isa kai kace a bauta maka a duniya Allah zai tambaye duk wayanda kuka bauta ma cewa su suka ce a bauta musu Allah ce fa subhanallahi rabbil arshi amma ya tabbatar ma Allah ubangijin al'arshi daga abinda ake siffanta shi da su wanda wayance mushrikan ke siffanta shi da su Allah ce amit takadu min dunihi aliha shin sun riƙe wasu abin bauta ne kuma bayan Allah kul hatu burhanakum kace ku kawo hujjar ku na cewa wani ya cincinta a bauta mai Wani ne da kuke bauta musu suka halice ku ko suke azzata ku ko suke raya ku ko suke kashe ku ba su da wata siffa hatu burhanakum ku kawo hujjar ku don me kuke bauta musu hada zikru man ma'iya cewa abota ma Allah shi kadai wannan shi ambacin duk wanda aka tari da ni ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya imani da ni wannan shine ambacin mu cewa muka abota ma Allah shi kadai wa zikru man qabli kuma shine ambacin wanda aka kafina na annabawa bal aktharuhum la ya'lamuna al-haqqa sai dai mafi yawan wayannan mushrikai ba san gaskiya ba fa hum mu'ridun kuma suna kauda kansu ana gaya musu ana kira su ana karanta musu ayoyin Qur'ani ba su saurarawa Allah ce wa ma arsalna min qablika wa ma arsalna min qablika min rasulin illa illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa Allah ce wa ma arsalna min qablika min rasulin sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamu aika kafin ka ba na wani manzo illa nuhi ilaihi sai mun yi mai wahayi duk wani annabin da aka aiko kafin kai manzo da aka aiko sai an yi mai wahayi annahu la ilaha illa ana wahayin shine babu abin da yake cinta bauta mace ni inji Allah fa abudun ku bauta ni haka duk annabawan wanda suka zo da manzannin da suka zo baya sun zo da wannan ne sai Allah ke cewa wa laqad ba'at بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت cikin suratul nahl Allah ke tawala kad ba asna fi kulli ummatin rasulan ko wace al'umma hakika mun aika mata manzo bi manzon nan ke cewa yana cewa ani ibudullah ku bauta ma Allah washtari bu tagut ku nisanci tsagutu ku nisanci duk abin da ake hadawa da bauta da Allah wayin bauta watan duk annabawan da suka wuce annabi yace nahan al-anbiya wa abna'ul allati dinuna wahidun wa shara'i'una shatta mu annabawa kamar ɗan uba ne ba ɗan uba wajen kiyayya ba wanda na kiyayya da wani a'a wajen mun haɗu a wajen abu ɗaya dukkanin mu addinin mu ɗaya ne babu wanda cikin ma ke cewa abauta ma gunki abauta ma wani annabi abauta ma wani manzo dukkanin mu mun haɗu addinin mu ɗaya amma shari'ar mu daban-daban wancan a shari'a su wanda ya shagiya ga abin da ake mai wannan a shari'a wanda ya zina ga abin da ake mai wannan a shari'a sallah biyar su kai wannan a shari'a ta su tafi biyar wannan a shari'a ta su bata kai biyar ba watan kowa daban-daban shari'ar da Allah ya azama kowa daban ne amma addinin ɗaya ne tauhidin ɗaya ne cewa abauta mu Allah cewa abauta mu Allah shi kadai haka Allah tabaraka ta'ala yake cewa cikin suratul zukhruf was'al man arsalna min qabl was'al man arsalna qablaka min rusulina aj'alna min duni rahmani alihatan yu'badu واسأل من أرسلنا قبلك من قبلك واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون qul Allah ce wasal man arsalna min qablika min rusulina ka tambaye muka aika kafin kai na manzon a aj'alna min min duni rahmani alina kan mun sanya musu baya arrahmanu Allah fa bin ake bauta ma ba wani abin da ake bauta ma sai shi wannan addinin addinin annabawa gaba daya sai Allah ya ce mai wa walada bal ibadun يكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون Allah ya ce wa qalu takhadha rahman walada mushrikai sun ce Allah ar-rahmanu yana da ɗa Allah ya tsani a cikin a cikin Qur'ani duk aka ce raddi yake yi ya haika so magana ya mai maisuwa bai cincin a ce Allah yana da ɗa ba ɗa buƙata ta yi aka yi Allah bai da bukata wa qalu takhadha rahman walada sun ce Allah mai rahama ya rike ɗa subhanahu sarki ya tabbatar mishi bal ibadun mukramuna sai dai bayi ne masu abin karamawa mala'iku kenan don shi wannan mugunyan magana ce a ce Allah yana da tsatakadun samawatu wa qalu takhadha rahman walada laqad ji'tum shay'an idda تكاد السماوات والأرض تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا Allah ke sama ta yi kusa ta tana girgiza tana kamar ta faɗo ƙasa ta yi kusa ta shaƙe ta tsage duk an ce Allah duwatsu suna girgiza duk an ce Allah yana da ɗa zaka ana mu'amala da waɗanda ba musulmi mu'amala ta kwaye ta kyautatawa amma kakka je wani taro da ya kebanta su ɗaya za a dinga kira Allah yana da ɗana ta bi kuma kana nan kana saurari. inda ake cewa taba ma Allah clap for God sai ga an taba ma Allah irin wannan wurin sabbe da dace musulmi ya halace su ba Baka mutu yana tambaya cewa zan je an gayyace ni ɗaurin auren abokina amma a coci za a yi sai ce ka je inda za a zamna a ci abinci abokinka ne na kasuwanci na aiki na karatu babu matsala a ci a tashi amma kakka yadda ka je inda za a yin addu'a a ambacin wani Allah a ce Allah yana da ɗa sama tana girgiza ƙasa tana kamar ta kage duwatsu suna suna ciccika an ce Allah yana tsaki kana wurin kuma kana zanne lafiya lauki lama ana taɗi kila ma kana wasa da dariya wannan ba daidai bane ana mu'amala da wanda ba musulmi mu'amala ta kwarai amma kakka yadda ka zauna inda ake kiran cewa Allah yana da ɗa Allah ya ce bal ibadu sai dai su mala'iku da ce bayan Allah da annabi isa da yake ce mu Allah ibadun bayi ne mukramuna abin karramawa ne la yasbiqunahu bil qawli ba su rizan Allah da magana wa hum bi amrihi ya'maluna suna aiki da al'amari ne kamar can da Allah yake wa yaf'aluna ma yu'maruna duk abinda Allah yake su ba ku faɗi sai abinda Allah yake babu abinda suke cewa sai abinda Allah yake sannan in Allah ya sa su duk abinda ya sa su shi suke aikatawa sai Allah ya ce ya alamu ma baina aydihim wa ma khalfahum kuma Allah ya san abinda a gaban su ya san abinda a bayan su wata Allah ne yake da su wala yashfa'una illa liman yartada kaji Allah ya yabe su Allah ke bayi ne abin karamawa kuma ba su rigar Allah da magana kuma duk abin da Allah ya ce su yi su kai Allah ya yabe su Allah ya san abin da a gaban su ya san abin da a bayan su sai Allah ya ce maka amma wala yashfa'una illa liman yartada su kansu ba su wa kowa ceto sai wanda Allah ya yarda da shi kada ka rudu cewa Allah ya yabe su mutanen kirki ne kace zaka je ka bauta musu ko ka ce zaka labe ta hannunsu ba su iya wa kowa ceto sai wanda Allah ya yarda wa hum min khashyatihi mushfiquna sannan ga tsoron Allah su masu cin tsoro ne saboda khashiya saboda tsoron Allah da suke har tsoron Allah yana tsoratar da su ya ambaci Allah in suka ambaci Allah ko ni na umurnin Allah da hanin Allah yana tsoratar da su suna zama cikin tsoro ceto gaskiya ne Allah ya ce wala yashfa'una illa liman yarda mala'iku ba su ceton kowa sai wanda Allah ya yarda da shi abinda mu muka sha shanu suka shine ana ceto ba daidai bane a ce ba a ceto annabawa suna ceto manzanni suna ceto mutanen kirki suna ceto waliyai suna ceto salihan bayi suna ceto mahaidaka alkur'ani suna ceto ceto gaskiya ne ana yin shi ranar alkiyama sai dai babu wanda ya isa ya ceto ranar alkiyama sai ceto ya cika shauka guda biyu na farko sai wanda Allah ya ba ibni Allah ya ce man zalladhi inda indahu man zalladhi inda sai ya maimaita nan yace alamu ma baina aidihim ma khalfahum kamar yadda ya faɗi nan Allah ce man zallabi yashfa'u inda wai sai ya ceto inda Allah yake illa bi iznihi fa sai da izinin Allah watan duk da annabi sallallahu alaihi wasallam da za a ba ceto in ya zo ya zauna in ya zo ya tuga karkashin al'arshi ba cewa da Allah Allah ka bada ceto ba duk da roƙon ceto a lahira babu mai iya roƙon Allah Allah ka bani ceto wani duk da haka ba yi Allah shi ka ayyana ya ce wani je ka yi ceto wani je ka yi ceto idan annabi sallallahu ya sujuda karkashin al'arshi ya dade yana sujuda ya ce mai ya Muhammad irfa ra'ataka wa saltu fa wa shafa'atu shaffa ya kai Muhammad doko kanka roki duk abin da kake so za a baka nemi ceto a baka ceto sai Allah ya ce mai nemi ceto sannan yake bada ceto ina ga wani zai ce shi zai cetuwa ne ranar lahira wani zai cece mu ai ba a sani ba bai ma iya buɗe baki ya ce Allah ka bani ceto Allah shi zai cewa wani da wani ka yi ceto ne sharafi na ceto na farko shi wanda zai ceto sai Allah ya ce mai kai ceto na biyu kuma wanda za a ceto sai wanda Allah ya yarda da shi Allah zai ce mai ceci wane da wane da wane ga sunan su zaka ceto shine Allah ne yace wala yashfa'una illa liman yartaba ba su ceton kowa sai wanda Allah ya yarda da shi Allah ya haɗe su a aya daya yace wa kam min malakin fis samawati wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى Allah ce wa kan min malakin fi samawati da yawa mala'iku da as-sama wa kan min malakin fi samawati la tuni shafa'atuhum shay'an cetonsu ba zai amfani kowa da komai ba illa min ba'adi an ya adana Allah liman ya sha'u wa yarda wani su ne sharuɗa guda biyu na ceto can Allah ya faɗi ɗaya cikin suka cikin aiki kursi Allah ya yake cewa man lallabi ya shafa'u inda hu illa bi iznihi nan kuma Allah ya faɗi ɗaya ya ce wala ya shafa'u illa liman yusra nan kuma Allah ya haɗe su Mukamin malamin fita mawa ke latu ni shafa a tuhun shai'a. Idan in ba'a biyan an yi adana mahu, mun yi sha'u wa Sai bayan Allah ya yi izini ga wanda ya gada ma ya ce, "Wani da wani, da wani" ita ce, "Wadanceto, za ka ceci wani da wani da wani?" Wasan duk kai ba kai wani da ke son sai in Allah ya yarda, Allah zai ba shi ne. In Allah yake sha'u dan faduwa, ita ce "Wani da wani, da wani da wani." ba shi da cewa zan ceci wani da duk wanda ne ga dama ba a ce malam wani ice to sahabi wani ice to za ka ceci mutum bakwai ga sunayensu kamar yau ne a ce maka an baka mutum biyar ka kawo admission za a ba su university amma sai sun ci jam wani A.T. ta suna da credit guda biyar ba ce an baka mutum biyar ka kawo admission na baka a cikin kwata sai ka dauko wani ko primary certificate ba su da za a baka ba za a baka ba wannan na duniya kenan wani lahi masalul ala ka Allah shi zai faɗin wani to kai ya amfani tun da kai umumi aka yi ma kuma ka ce wani da wani an aga darajar ka ta hanyar ta alfarmar ka Allah ya taso aljanna ai ko kai aka ce kawo mutum biyar za a ba su offer ta aiki ka kawo mutum biyar ɗin wani suka cika aiki har gobe za su ce kaka neman musu aiki har gobe za su girmama ka za ka lahira ma Allah ya ba wani da wani cetun wani da wani da wani da wani wanda Allah ya yarda da su aka cece su sai kasance darajar waɗanda suka ceto ta ƙara girma wacce suna ganin ta hanyar waɗannan Allah ya yi muna ceto Allah ya karɓi ceton shi ya ba mu aljanna shi ahalus suna sun yadda cewa ana ceto duk masu cewa ahalus suna suna cewa ya ba su ceto suna cewa ba a ceto ranar lahira ba gaskiya ba ne akida ahalus suna sa ku ji abinda ibnu taymiya yake faɗi game da ceto yace wala hu sallallahu alaihi wa sallam fil qiyamati salatu shafa'at annabi sallan, a ranar alkiyama yana ceto kala uku da zai yi akwai ceto kala uku wa'annan ceton kala uku biyu annabi ɗaya kayin amma akwai guda da kowa da kowa zai yi game da ibnu taymiya zai ba ku labari yace amma shafa'atul ula ceto na farko wanda annabi ɗaya kai ne fa yashfa'u fi ahli al-mawqifi an yuqba bainahum ba'da an yuqba bainahum zai yi ceto ga mutane da ake tsaye ranar alkiyama cewa a yi musu hukunci ceto na farko kenan duk jama'a sun taru tun lokacin annabi adamu har zuwa ƙarshe mutanensu da su da kowa da kowa da mala'ikunsu da kowa da kowa Allah ya tara su waje ɗaya babu mai iya zuwa yawa Allah magana a yi ya nemi ceto na cewa a yi hitabi sai shi ba da an taraja al'ambiyawu ibn tamiya ce bayan annabawa sun dawo sun ja da bayan suke ba za su iya ba adamu wa nuhun wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam dukkanin su an shafa'ati hatta kan tahi ilayhi har aka karshe gare shi musa hadisi yana cikin sahih bukhari da muslim ko wani annabi aka je ya faɗi uzuri ko wani annabi aka je ya faɗi uzuri wanda fi da yayi banda annabi isa shi kan lam yukalahu zambun shi ba wani zunubi da ya ambata kowa ya kasa sai a zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai zai wannan shi kadai zai wannan ceton lokacin ne zai je kakashin al'arshi yayi sujuda yace in yi tawa Allah tasbihi ina ambaton shi da wasu sunaye da ni ma ban san su ba yau sai wannan lokacin Allah zai koya mai abin da zan faɗi yace inni inni kada yana yi Allah ce ya Muhammad ya fara saka ya kai Muhammad saka kanka da wannan sujuda was altuqa tambaya a baka washfa kai ceto tushfa sai maka ceto sai a baka abin da kake so sai ce ya Allah ina bukata awa al'umma gaba ɗaya yi musu hisabi sai yi musu hisabi lokacin na farko da na ƙarshe musulmi da kafiri kowa sai ya ga fa'ida annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ka ilhamatan lil’alamina annabi rahama ne ga dukkanin talikai mutane da aljannu ko wanda bai ji shi ba sun ya kai ya san wuta ko aljanna ya yi ba zai samu sani haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai ceto don annabi yawa kowa rahama yawa kowa jin kai da kafiri wanda suka zo kafin shi da wanda suka zo bayan shi da mutum da aljannu gaba ɗaya Allah ya ƙara ya mai salati wa amma shafa'atu thaniya amma ceto na biyu fa yashfa'u fi ahli jannati an yadkhulu jannata, zai yi ceto ga yan aljanna su shiga aljanna bayan mutane yan aljanna sun cincinci shiga aljanna an gama hisabi an ketare sirati dama ketare sirati shine abu na ƙarshe da za a yi da an ketare tiradi sai aljanna don shi an ce ma bahaushe a ah, barka sai ce Allah ya gaya mu fagin barka wacin fagin barka shine in ka tsallake sirati da ka ji bakan ka tsallake sirati duk abin da ka gada ba ka yanzu ka yanzu kawai ka riga ka wuce ka wuce ka ba a ko baka ba ka wuce shine bayan an tsallake sirati ana tsallake sirati dama sirati saman wutar jahannama yake a ƙashi ne da ka faɗa wuta kai da sirati da ka kasa tsallakewa ciki ga yadda kaifi ga yadda tsirari da kaifi ana tattakawa da ka faɗa wuce kai Allah ya tsare mu in ka wuce kuma annabi ya ce wasu kamar walkiya, wasu kamar doki suke wucewa wasu kamar wasu da kek su wuce ko da kek mutum ya wuce ya yi sa'a su ka kawo baki aljanna saura shiga to shi ne sai annabi ya yi ma ceto kuma za a buɗe aljanna bayan aljanna sun taru suna son su shiga sai annabi ya zo ya kwankata sai a ce wane ne sai ya ce muhammad sai mala'ika ya ce bika umirtu Allah aftaha li ahadin gairaka da kai aka umurce ni kai in buɗa ma kowa sai ka zo sai ya buɗa sai kowa ya shiga duk mu shiga insha Allah insha Allah duk za mu shiga to ce to nabi wannan ba wanda ya isa yayi shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani mala'ika da zai zo a buɗe mai ko wani annabi ko manzo ko wani wali ko wani babban mutum kowa ba zai iya ba wannan lokacin wancan da wannan duk sai annabi sallallahu alaihi wasallam ibn taymiya ya ce wa hatani shafa'atani khassatani lahu wayannan ceton guda biyu ke banci suke ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi su yace wa amma shafa'atu salisa amma ceto na uku fa yashfa'u fi man istahaqa an-nara annabi yana ceto ga wanda ya cincinci a sashi wuta wa hadhihi shafa'atu lahu wannan ceton nashi ne shi ke yi ne wani sa'irin nabiyina haka sauran annabawa suna yi wasiddiqina da siddiqai wa gairihin da wasu su ma na waliyai da mutanen kirki da salihai da garken bayi duk suna ceton wanda ya cincinta ya shiga wuta an raba an auna ayyuka ne ya kasance ayyuka ne na wanda ba na kwarba sun rinjaya ya tabbata ɗan wuta ne sai annabi ya ce ya Allah ba ni ceton wani sai wani annabi ya ce ya Allah a bani ceton wani kila suna ne garin duniya yana so na yana girmama cikin annabawa wani sahabi ya ce a bani ceton wani wani babban wali ya ce ya Allah a ceto sai Allah ce ka ceci wani ba wai ba wai ba ce a bani ceton wani ba a ceto Allah zai ce kai ka ceci wani ya tsinci shiga wuta ka cetai annabi wani wani ya tsinci shiga wuta amma ka cetai fa yashfa'u liman istahaqqa an-nara Allah ya dakulaha sai annabi ya ce to ga wanda ya cincince shiga wuta sai ya ki shigarta Wai ya wa uliman da dakhalaha an yakhruja minha sai ya ceci wanda ya shiga wuta annabi sai ya cece shi a da shi haka sauran annabawa haka sauran manzanni haka sauran mala'iku haka sauran mutanen kirki dukkanin suna yin ceto amma haka dai wala ya shafa una ba su yin ceto illa liman yarda sai ga wanda Allah ya da shi wa hum min khashyatihi mushfiqun kuma su mala'iku game da tsoron Allah suna masu kankantar da kai masu jin tsoro suna ko da yaushe bin kashe ya ala mushfiquna ay khaifuna suna masu jin tsoro Allah ya sa mu cikin masu jin tsoro Allah ya sa mu cikin waɗanda za a ceta kuma ya ba mu ceton wasu ranar alkiyama abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya shafe zukatan mu ya shafe littafan mu idan akwai tambaya za mu ansa insha Allah wanda muke iya ansa Okay, tsaye, sai muke subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi